daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 41 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 100.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a ghana za su iya samun matashar fm ta wato alfa radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau litinin 4 ga watan fabrairun shekarar 2019 Shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya na safe kenan Nijar kamaru da Chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Sha dare a nan Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ya ce tura sojojin Amurka cikin Venezuela idan ta kama. shugaba trump bai kau da yiwuwar a sake rufe ma'aikatan gwamnatin amurka ba muddin ba a samar da kuɗin gina katanga akan iyakar kudu ba shugaban amurka donald trump ya ce ahuwar da gwamnan virginia ya nema saboda alakarsa da wani hoton wariyar launin fata ba abin yadda ba ne kanin labaran duniya kenan to yayin da babban zaben najeriya ke ci gaba da karatowa hukumomin tsaro na ci gaba da yi wa jami'an su di as a military institution the nigerian air force is apolitical. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya kenan Air Marshal Sadiq Abubakar ke nesanta rundunar daga shiga harkokin siyasa. Za ku ji ƙarin bayani to hakan kuma na faruwa ne a daidai lokacin da masana a fannin kimiyyar siyasa ke auna irin tasirin da muhawarar da ake shiryawa 'yan takara ke yi a fagen siyasar ta Najeriya. Gaskiya tasiri sai a gaba da dalilai kamar haka na farko za ku ji dalilan sannan sarfila hashin gumel zai shigo da shirinsa na ciki da gaskiya amma fa duka sai muhammad hafiz baballe ya karanto mana labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe shugaba donald trump ya faɗa a wata hira da aka yaɗa jiya lahadi cewa daga cikin matakan da amurka ke da zaɓin ɗauka game da rikicin venezuela akwai gudunmuwar sojojin amurka amma a hira da gidan talabijin na cbs ya yi da shi trump ya ƙi bayyana hakikanin abin da zai sa ya umarci sojojin amurka su shiga ƙasar da ke nahiyar kudancin amurka yayin da amurka da wasu ƙasashe kuma ke ƙara matsa lamba na ganin shugaba nicolas maduro ya sauka daga karagar mulki da kuma goyon bayan madugun 'yan adawa Juan Guido a matsayin shugaban ƙasar na riko. Trump ya ce watanni da dama da suka shige ya ki amincewa da bukatar Maduro ta su gana saboda in ji shi mun yi nisa sosai a wannan tafiyar wato aikin dimokuraɗiyyar muraren don guido ya hau karagan mulki ƙasar amurka da sauran ƙasashe sun amince da guido a matsayin shugaban venezuela na riko a baya ita ce ƙasa mafi arziki a kudancin nahiyar amurka wanda wani muhimmin sashi ne sosai na duniya a cewar trump a hirar da aka yi da aka naɗa tun ranar juma'a ya ƙara da cewa amma yanzu dubu talauci da takaici da manyan laifuka da dai sauran abubuwa da ke faruwa don haka na ganin an yadda al'amarin irin haka ya gada kenan. ana mai da martani da gagarumar zanga-zanga shugaba donald trump ya ƙi ya kau da yiwuwar a sake rufe wasu ma'aikatan gwamnati don ya samu amincewar 'yan majalisa kan batun samar da kuɗin gina katanga inda amurka ta yi iyaka da mexico daga kudu amma ya kuma nuna alamar yana matukar shirin ayyana dokar ta ɓaci don gina shamaki ba sai tare da amincewar 'yan majalisa ba har yanzu ban kau da yuwar komai ba abin da trump ya faɗa kenan a wani shirin siyasa na gidan talabijin na cbs mai suna first the nation wanda aka yi aka yada jiya lahadi wato sati ɗaya da kawo ƙarshen rufe rubi'in ma'aikatan gwamnatin amurka na lokaci mafi tsaho a tarihi na kwanaki 35 amma shugaban na amurka ya ce wannan babban matsalar tsaron ƙasa ce wannan wani al'amari ne kuma ai kun san cewa a baya an sha ayyana dokar ta ɓaci kuma hakika wannan wata mamayar ƙasarmu ce da masu safarar bakin haure ke yi shugaban ƙasa amurka donald trump ya tsoma baki a rikicin da ya dabaibaye gwamnan jihar virginia game da wani hoton wariyar launin fata da ya bayyana a shafin gwamnan a shekarar da ya gama makarantar horar da likitoci Trump ya aika da saƙon Twitter a ranar Asabar cewa neman ahuwar da gwamna Raphael Northam ya yi da farkon kan wannan hoto da kuma musantawar da ya yi daga bisani cewa shine a hoton ji Trump ba abin gafartawa ba ne. Shugaba Trump a saƙon nasa har ila yau ya taɓo takaddamar da ta biyo bayan kalaman da Northam ya yi tun da farko a makon jiya. game da batun zubar da ciki dab da lokacin haihuwa. Notam ɗan jam'iyyar Democrat ya ba da haƙuri ba tare da ɓata lokaci ba tun a ranar Juma'a bayan da rahotanni suka bullo game da wani hoto a cikin shafin na shekara kammala makarantar horar da likitoci wato shekarar 1984 na wani mutum da fuskar da aka mata launin baƙi tsaye gangan da wani mutum wanda ya yi shigar 'yan kungiyar fifita farar fata ta kkk wani saƙon nuna nadama da ya aika ta shafinsa na twitter gwamna northam ya ce ba zan iya canja abin da na aikata a baya ba haka kuma ba zan iya shafa illar da abin da na aikata ya haddasa a lokaci da kuma yau ba amma washe gari da aka shiga kiraye-kirayen ya yi murabus sai gwamnan ya kira taron manema labarai ya ce shi bai ma yadda cewa shi ne ɗaya daga cikin hotunan ba kuma wani hotunan sun shiga shafinsa ne bisa kuskure kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma Ƙungiyar Haɗin kan Afirka sun faɗa ranar Asabar cewa tattaunawa a Khartoum ta kai ga yarjejeniyar cimma jituwa tsakanin ƙasar Afirka ta tsakiya da ƙungiyoyi goma sha hudu masu ɗauke da makamai, wanda wannan wani abin farin ciki ne da ake kuma fatan alama ce cewa zaman lafiya na tafi bayan tashin hankali na shekaru da dama. Wannan wata rana ce mai matukar muhimmanci ga ƙasar Afirka ta tsakiya da kuma mutanenta gaba ɗaya. A cewar Sama'ila Shogi, kwamishina a ƙungiyar haɗin kan Afirka a kan zaman lafiya da tsaro, ba a bayyana sharuɗan yarjejeniyar zaman lafiyan nan da nan ba. Mai magana da yawun FPRC ɗaya daga cikin ƙungiyoyin a Bakar Sabam ya ce, min iya yadda kan abin da yake da muhimmanci ga ƙasar tsakiyar afirka wato zaman lafiya to so dai an taɓa makamanciyar wannan yarjejeniya a shekarun baya amma ta wargaje a gaida muhammad hafiz baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mu fara da Najeriya inda yayin da ake gab da gudanar da babban zaɓe a ƙasar. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojin saman Najeriya ya gana da manyan kwamandojinsa inda ya gargaɗe su da su guji yin katsalandan cikin harkokin siyasa. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hassan Maina kai na ya mana daga Abuja. As a military institution, The Nigerian Air Force is apolitical. We are not a political party and we do not belong to any political party. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya kenan Air Marshal Sadiq Abubakar ke nesanta rundunar daga shiga harkokin siyasa musamman da yake yanzu 'yan kwanaki kaɗan ne suka rage wurin gudanar da babban zaɓe na ƙasa. Da yake jawabi a wani taro da ya yi da manyan kwamandojin rundunar daga sassa daban-daban na Najeriya. Air Marshal Sadiq Abubakar ya ce kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya zayyana musu aikinsu shine tabbatar da tsaron kasa da kuma kare mutuncinta don haka ya ja hankalin manyan kwamandojin rundunar da sauran kwamandojin sojin saman da su yi taka tsantsan su tabbatar sun bi kundin tsarin mulki sau da kafa sai dai kuma ya jaddada cewar dole ne su zauna cikin shirin kota kwana don tsare 'yancin Najeriya da kuma samar da tsaro musamman ganin wannan shine babban abin da ya fi sha musu kai. The lead agency when it comes to electoral activities Ya ce rundunar 'yan sanda da kuma tukorinta su aka ɗorawa alhakin tabbatar da tsaro irin na cikin gida. Sojoji kamar yadda ya ce ba su da wata rawar da za su taka kai tsaye cikin harkar gudanar da zaɓe. matukar bukatar hakan bai taso ba saboda haka yace za dai su zauna cikin ɗamara a barikokinsu cikin shirin taimakawa 'yan sanda in bukatar hakan ta taso Air Marshal Sadiq Abubakar ya ce jiragen su na daukar kaya da sauran helikoptocin su su ma suna nan cikin shirin tallafawa hukumar zaben Najeriya wurin jigilar kayayyakin zaɓe zuwa sassa daban-daban na ƙasar. Hassan maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, nigeria. gwani a gaida mai Hassan mai na kaina idan Allah kai mu a shirinmu na hantsi za ku je da ita ma rundunar 'yan sandan ta Najeriya ta ce za ta tafiyar da zaben wanda za a yi a nan da wasu kwanaki a makafin nan shirya muhawara a tsakanin 'yan takara masu neman mukamai a matakai daban-daban a Najeriya na ci gaba da samun gurbi a fagen siyasar kasar daga Kano wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri ya yi dubi kan irin tasirin da muhawara ke yi akan masu zaɓe a Najeriya A zaben shekara ta 2007 ne aka fara shirya muhawara tsakanin 'yan takara a Najeriya tun bayan da kasar ta koma ta farkin demokaradiyya a shekarar 1999 inda masu neman shugabancin kasar a wancan lokaci suka fafata a tsakaninsu sai kuma a kakar zaɓe ta bana inda hukumomi da kungiyoyin cikin gida Najeriya da na ƙetare ke shirya muhawara har ma a matakin jihohi domin baiwa masu neman gwamna damar baje kolin su ga talakawa. Alfanu na farko shi ne dan takara za a sa shi ya wato kintsa idan da ya shigo ba shiri shinan cewar za a zo a yi masa tambayoyi me ya tanadar wa mutane me yasa yake neman wannan kujera za ta sa yi bincike iga wani hali mutane suke ciki za ta sa shi ya dan tsara wani abu iga in ya samu ashe ya kamata wato ita fa akan tsari za ta sa shi kan sirdi. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa ke na masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayar Kano yake fayyace alfanun muhawara tsakanin 'yan takara a tsarin demokaradiyya. Ko a ƙarshen makon nan hukumar gidan rediyon BBC haɗin gwiwa da wasu kafofin labaru na cikin gida sun shirya muhawara tsakanin masu takarar gwamnan Kano a biyar daga cikin jam'iyyun siyasar ƙasar. wato abdullahi umar ganduje na apc salihu sagir ta kai na prp mustapha getso na npm da abba k yusuf na jam'iyyar pdp da kuma maimuna muhammad ta jam'iyyar upp dukkanin 'yan takarar dai sun halarci muhawarar in banda abdullahi umar ganduje na apc kamar yadda ya wa makamanciyar wannan muhawara da jami'ar bayero ta shirya a kwanakin baya a yi muhawarar da 'yan takarar sun yi alkawarin kyautata rayuwar jama'a a fannonin kiwon lafiya da ilimi da kasuwanci da zamantakewa da ayyukan noma kana daga bisani suka amsa tambayoyi duk da wannan ci gaba dr sa'idu ahmad dukawa na mai ra'ayin cewa tarukan muhawarar ba su fara tasirin da ake muradi ba a zukatan masu zaɓe gaskiya tasiri sai a gaba da dalilai kamar haka na farko ba a saba ba amma ana yau da gobe da jibi to zai tasiri na biyu sanda aka fara zaɓuɓɓuka uku da suka gabata bai yi tasiri akan cin zaɓe ko rashin cin zaɓe ba. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. madalla gaida mahmud ibrahim kwari yanzu kuma sai batun tsaro inda a jamhuriyar nijar rautanni ke cewa ɗaruruwan 'yan gudun hijira daga yankin jihar zamfara najeriya ne suka shiga jihar tawa wanda suka tserewa har-haren 'yan bindiga da masu satar mutane domin neman kuɗin fansa ga haruna mamman bako da ƙarin bayani Daya daga cikin su ya bayyana ma manema labarai dalilan su na yin gudun hijira. Ni da Gadoniki na fito daga Cigama yankin karamar hukumar birnin Magashi. Dalilin hitowar mu masu fashi da makami da masu garkuwa da mutane su asali da hitowar mu daga gidajen mu zakkuwa nan ne mahaifan mu ta da. Ni kaina ka gani na an kashe min kani, an kashe kani na, an kashe ɗana wanda dan uwata. Sun kwashe shanun mu, sun kwashe mana awaki, sun kwashe tumaki, ba su bar mu da komi ba. Ai ka ga barayi ne ne ko ba sai an ce ba don da ya duk zaka raba ka da kai barawo ne hukumomin wannan karkarar sun kai agaji na farko wa yan gudu hijirar da suka fito daga zamfara kamar yanda magajin garin wannan da'irar karkarar ya bayyana muna san mutum ɗari da hamsin 751 su aka rista tsakanin mata da maza da yara yara ƙanana sun yawa mutanen garin su suka rarraba kowane an bashi mutum kaza kaza daga karshen mutane sun ka kuma mu wannan meri mun kai musu ton guda ta dawa da rabin ton na na shinkafa to gwamnati da jin wannan magana gwamnati ya rufe ta zaka da ita tawagar sun zaka sun ziyarci wurin kuma yan medecins sans frontier sun zaka sun yi dibin zancen lahiya kuma yan hcr su ma sun zo yan pam ma sun zo ana na ana ɗaukar ana ta ɗauke ɗauke matakan ne gwamnati da can ma sama tana na bada komi yaya ake ciki a garin gidan ahmad bayan zuwan waɗannan yan gudun hijira daga jihar zamfara ga ibrahim mai dabo hakimin garin gidan ahmad da cikakken bayani to ana cikin matsala mu da azzauna ni da su baƙin mu ma mun shiga matsala saboda abincin nan zai karamci dan shi na ɗaya meri tabbakar da saƙo talatin guda ashirin na da saƙo goma na shinkawa mutane yanzu abun da na samu na ɗauki lissafin shi mutum ɗari tara a ka samu da yara ƙanana da boyayyaki da maza da mata kusan magidaci mutum ɗari shida an ce mota kanta guda mata zo da kusan mutum hamsin har yanzu suna ci gaba ta haruna mamman bako na birnin kwanne sa sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. a gaida haruna mamman bako za a iya karanta dukkanin waɗannan rahotanni a shafinmu na yanar gizo da na facebook ana tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc inda agogo ke cewa sha biyu dare ne da minti sha bakwai yanzu ga shirinmu na gaba jama'a salamu alaikum sojoji da 'yan sanda da dukkan jami'an tsaro kan sadaukar da rayukansu domin kare ƙasa da tabbatar da al'umma ta kasance cikin lumana da zaman lafiya sai dai wasu lokuta jami'an tsaro kan fuskanci matsaloli wajen gudanar da ayyukansu da suka hada da rashin isassun kayan aiki zuwa rashin biyan su haƙƙin su kan lokaci ko kuma yadda ya kamata amma duk da haka sukan cije su ci gaba da gudanar da ayyukansu iya ƙwarewarsu a yau filin ciki da gaskiya zai fara duba batun halin da iyalan wani jami'in ɗan sanda suka shiga sakamakon kashe shida aka yi a bakin aiki filin ciki da gaskiya zanta da malama hawa musa muhammad wacce 'yan boko haram suka kashe mijinta a hari akan ofishin 'yan sanda a garin fataskum a jihar yobe a shekarar da goma sha biyu. mai gidan hawa wato dpo musa muhammad jami'in 'yan sanda ne na yanki a fataskum wanda ya rasa ransa yana bakin aiki sakamakon hari na 'yan boko haram Hauwa Muhammad ta ba da labarin tun farko an ba ta kafin alkalami naira dubu ɗari hudu inda ta samu aka yi jana'izar marigayen. Bayan shekaru shida har yanzu Hauwa ta ce sun kasa samun haƙƙin marigayen daga rundunar 'yan sandan da hakan ke jefa ta da yara cikin mawuyacin rayuwa. gidana dai boko haram ne suka kashe shi 2012 da suka yi atakin police station na na potisco sai suka yi atakin aka kashe shi ne da safe aka mana waya aka ce gashi gashi to from there sai aka ce lokacin aka zanna tunda tandamatu ana su jana'iza su ne menene sukan yi atakin garin so uwarsa kuma tana da matu. sai suka ce bari a kai kwafsin da maturu a yi jana'iza a can so sai muka tafi kaduna amin sai muka tafi kaduna aka yi jana'iza tun da mahaifiyarsa tana can to daga nan shi na fuska shi dan sanda ne kenan eh shi dan sanda ne shi ne na potiskum eh potiskum police division shi ne kuma ran shi chief superintendent of police ne eh csp eh, so daga nan shiken aka gama burial sai muka dawo after seven days muka dawo maiduguri a maiduguri muke da zama eh, ba a fitiskun ba mu muna maiduguri shi yakan je ya dawo to daga nan shi kenan bayan sai aka ce mu fara processing abubuwan na benefit na shi amma a 2013 june and ko between june and july da suka kira ni zo nan yobe state a cikin maturin kai to da na je sai suka bani ticket a yobe state a wani wuri kenan a police headquarters sai suka bani check na 400,000 so ni dai ban tambaya ko nan biye ba muka karba muka da mun je da yara babba mm. na suka ce je da shi sai na je na karba na da shi shekara su ne ba yanzu yana neman 17 eh, yana neman sa yana ss3 yanzu eh, to daga nan muka dawo sai suka ce na je police headquarters maiduguri dan daga wurin ne aka kai shi yobe state din sai suka ce suka gaya min duk abubuwan da za a yi in je trust fund insurance na je suka bani papers na ciccika gaba daya to na cika su ce na ce yaushe zai fita suka ci ah, sai dai rinka contacting nasu ko ta waya ko rinka zuwa to na kan je in dawo in yi waya su ce har yanzu haka dai har na zo na hakura tunda ba wani abin kirki kawai sai na haƙura nema amma daga lokacin da 'yan boko haram suka halaka mai gidanki a fortiskun lokacin da yake aikin dan sanda har zuwa lokacin da kuka je transfer aka aka baku wannan fam kuka cika su hukumin 'yan sanda na najeriya ko na yobe ɗin misali bayan wannan sun tuntube ku ba su tuntube mu ba su dai da aka gama biyariya shikenan muka rabu da su ko irin a zo irin gaisuwa ko a rubuta condolence letter a ce a muna muku taziya babu shi dai ya mutu shikenan a bakin aiki ya mutu kenan ba wani condolence letter a ce a'a gashi muna muku ta'aziyya a turo musamman da liquid a ce gashi gashi duk babu kenan ya mutu kenan an abu da su ya yi kaman shekara nawa ne yana aikin dan sanda ya soma tun 1996 shekara ta 1990 ko 1986 1986 ko 1996 1996 so ma aiki eh. a shi ya daɗe yana aiki kuma daga lokacin da aka ɗin ya faru misali kafin rasuwansa ya taɓa harsashen wani abu zai faru kamar haka tunda a lokacin ai yana aiki a yobe ne kuma kin san lokacin yan boko haram suna suna tsananta kai har-hare da sauransu bai tauta naka zai faru da shi ba a'a bai taba ba shi dai lokacin ne da shi ma muna duguri akan yi ataki na maiduguri ma sosai fiye da na can da suka soma can dai wani lokacin mukan ji tsoro ce kar ya zo maiduguri dan dai ga yanda yake kuma an san ya taba zama osi crack ya zama very popular a garin ko ina an san shi nakan hana shi ma zuwa ce ya zanna don irin wannan abin kai ya rutsa da shi to haka dai sai ya ci ai ko ina akwai mutuwa sai kwanan mutum ya kare zai mutu to las ma ya zo ranar laraba wurin mu to lahadi da daddare kenan sai aka kashe shi wayewan garin litinin eh. a kuno ne matarsa ni ɗaya ce yana da yara eh yana da yaya hudu uku maza karama mace ce shekaran ta takwas yanzu yana eh. neman sha bakwai karamar tana da takwas eh. to daga lokacin da wannan abu ya faru zuwa yanzu duk da cewar shi yaro su ne a bakin aiki am kuma gashi ya bar ku da yara da sauransu hakan nan yaya rayuwa yake bayan rasuwan mai gida rayuwa is not easy don baka saba rayuwa kai kadai ba kuma komai ana an ɗauki nauyin komanka ka ma ina aiki allah ya sa ina aiki to shine abin inda ma allah ya rufa asiri kenan ina aiki na daidai gwargwado ina biya mana bukata yara ma suna zuwa makaranta alhamdulillah to yanzu misali idan a ce hukumomin da alhakin yara ta yi a wayarsu dangane da haƙƙin mai gida da yake kansu misali suna jin wani kira zake gare su eh, ina kira da su taimaka irin wannan abu mutum ya mutu a bakin aiki ai ya bar iyali a baya kuma ga yara ya kamata su irin wannan a gaggauta a biya hakkinsu yanzu da ba na aiki wani hali zan shiga kenan kaga shine kan sa wasu mata masu fada wani hali yau da gobe yara masu shiga wani hali makarantarsu ma ya zama dai ga yadda ya rike koma baya to ina roƙon su Allah mutum da ya mutu a bakin aiki ai kokari a biya haƙƙinsu don iyalan su ci da rayuwa sannan kuma zai sama wani ma ba zai sake sha'awan polis ba yanzu misali abin da ya faru gare ku a mai gidanki eh, babban dan sanda ne kuma ya rasa bakin aiki sannan kuma ga hukumar 'yan sanda kaman bata nuna damuwa yadda ya kamata akan abin da ya faru ba idan aka ce ki, ki, asase matsayin 'yan sandan najeriya hukumar 'yan sanda misali eh, wani irin kallo kike hukumar 'yan sanda ta najeriya ni wallahi ba na maganin su da daraja yanzu dan in naga dan sanda ma hanya kawai da zan ci Allah sarki sai na tausaya musu man to abin da ya same ni ya same mai gida na haka in ya same ɗaya daga cikin su haka iyalan su za su wahala da gaskiya yanzu misali tun da shi mai gidanki ya bar yara misali a cikin yaran ku sai wani ya ce zai shiga aikin dan sanda misali zaki ba da goyon baya ko ya ce zai shiga na ce sam dan ɗana babban yana da aice mama ni fa aikin irin aikin baba zan yi zan zama polis na ce a'a polis na ce uban ma kashe shi aka yi ina tsoron ma kada a kashe shi din shi ma irin na uban ya shiga aikin a lokacin da muka zanta da hawa muhammad tsohon babban sifintan 'yan sandan najeriya ibrahim idris bai yi ritaya ba don haka mai taimaka masa kan labaru bala ibrahim ya yi bayanin matakan da runduna kan ɗauka irin wannan yini. kuma idan allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku hirar da muka yi da tsohon mukaddashin sufeto janar na 'yan sandan najeriya yanzu amadadin Nasiru adamu kaya nisar fili hashin gumil ke cewa mu kasance lafiya kamar da yanzu kuma ga labarai a takaice. To Mahmud ga labaran a takaice. Shugaba Donald Trump ya faɗa a wata hira da aka yaɗa jiya Lahadi cewa daga cikin matakan da Amurka ke da zaɓin ɗauka game da rikicin Venezuela akwai gudunmar sojojin Amurka. Amma a hirar da gidan talabijin na CBS ya yi da shi Trump ya ki bayyana hakikanin abin da zai sa ya umarci sojojin Amurka su shiga ƙasar da ke nahiyar kudancin Amurka, yayin da Amurka da wasu ƙasashe kuma ke ƙara matsa lamba ga ganin shugaba Nicolas Maduro ya sauka daga karagar mulki da kuma goyon bayan madugun 'yan adawan ƙasar. Shugaba Donald Trump ya yi yaƙi ya kauda yiwuwar a sake rufe wasu ma'aikatan gwamnati. don ya samu amincewar 'yan majalisa kan batun samar da kuɗin gina katanga a inda amurka ta yi iyaka da mexico daga kudu amma ya kuma nuna alamar yana matukar shirin ayyana dokar ta ɓaci don gina shamaki ba sai tare da amincewar 'yan majalisa ba shugaban ƙasar amurka donald trump ya tsoma baki a rikicin da ya dabaibaye gwamnan jihar virginia game da wani hoton wariyar launin fata da ya bayyana a shafin gwamnan a shekarar da ya gama makarantar horar da likitoci. Trump ya aika da saƙon Twitter a ranar Asabar cewa neman ahuwar da gwamna Raphael Northam ya yi da farko kan wannan hoto da kuma musantawar da ya yi daga bisani cewa shine a hoton inji Trump ba abin gafartawa ba ne. Shugaba Trump a saƙon nasa har ila yau ya taɓo takaddamar da ta biyo bayan kalaman da Northam ya yi tun da farko a makon jiya game da batun zubar da ciki dab da lokacin haihuwa. Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma Ƙungiyar Haɗin kan Afirka sun faɗa a ranar Asabar cewa tattaunawa a Khartoum ta kai ga yarjejeniyar cimma jituwa tsakanin ƙasar Afirka ta tsakiya da ƙungiyoyi goma sha hudu masu ɗauke da makamai. masu sauraro da kama kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma ɗan anjima da hantsi wato da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi bakwai kina agogon ghana za mu zo muku da wani sabon shirin idan allah yadda yanzu a madadin shi muhammad hafiz baballe da ciyoba hero ne da ya hada shirin sai kuma mu david magnus mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Afrique. Le monde aujourd'hui.